Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman, kashi na ɗari da bakwai. Wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kama kushi shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Abba Effects World domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba FX. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. A haka Mujahid ya dawo ya same ta tunda ya kalle ta sau ɗaya ya ɗauke kai, ya tada mota ya bar wajen cin abincin. Har suka isa gida kuma bai ce mata komai bai fakin. Ya buɗe motar ya ɗau da abubuwan da ya siya ya fita. Ita dai binsa kawai ta yi da kallo tana goge wayan idanta. Har ya tafi kuma ya da ya buɗe mata kofar motar. Yin fitowa ta yi ya juya ya wucewarsa. A hankali ta sako daga mota ta rufe sannan ta wuce ciki a sanyayi kwanciya ta kan kujera gaba ɗaya ta rasa miki mata daɗi Bayan kusan minti talatin Mujahid ya sauko ya kunna TV ya zauna falo. Juya masa baya Iman ta yi ta rai ya kalle ta ta gefen ido ya ci gaba da kallon shi. Haka ka ya asari Iman ta ki yarda magana ya haɗa ta da Mujahid. Tana kwance falon ta juya baya kan kujera sau biyu. Yana ce mata ta tashi ta ɗau an cream ɗinta zai yi melt. Zai narke ta yi masa shiru. shi ma kuma bai sake ce mata komai ba. Can ya fita masallaci ta miƙe a hankali ta wuce ɗakinta. Ta gari ya canja zanen gado ya gyara ɗakin. Bajirin ta wuce ta ɗauro a wala ta fito ta shimfiɗa da duma tana idar da sallah. Ta sauka zuwa kicin ta ciwo manyan indomi biya kwali. Ta wanke tukunya ta kunna gas ta ɗaura ruwa. Tana gama dafa indomin ne ta juye babban filet ta fito. Zaune ta ga Mujahid a falo ya bi ta da ido ta rai ta wuce sama ta cinye indomin tas. Sannan ta kwanta nan da nan bacci ya ɗauke ta. Har dare Iman bata sauko ba duk da yunwa da take ji sosai. Tana fitowa wanka bayan isha ta ga da abinci a jiye a ɗakin. Riga kawai ta tsira bayan ta goge jiki ta zauna ta buɗe ledan ta ga jalof ne har ta gawe biyu. kowanne da babbar kaza a ciki sai rin da bottle water. Sai da ta kusa cinye gaba ɗaya sannan ta miƙe da kyar ta tafi bathroom ta wanke bakinta. Ta fito ta feshe jikinta da turare ta kashe wuta. Ta kwanta ta lumshe ido. Bayan kusan awa ɗaya aka buɗe ƙofar ɗakin. da ya shigo tana jin tana ji ta jiyowa balle ta buɗe ido. ya so kan gadon ya zauna gefen ta murya can kasa ya ce iman shigo ta bata ce komai ba ya hau saman gadon ya kwanta gefen ta ya ce ki gaya min meye matsalar ki a takaice ta ce ba da wata matsala ya ta fashe mishi da kuka shi yana kallon bayan yan sakani a hankali ba ki son zaman mu tare ko bayan yan sakani a hankali ya ce ba ki son zaman mu tare har yanzu ko iman To shi kenan har yanzu dil ɗinmu na nan, ki haifa min yara guda biyar. Sai in sauwaƙe miki in koma gun ki koma gun wanda kika gani ɗazu kike share ni. Amma ba zan barin gaya miki ba zan ɗauki wannan ba ki dinga min shiru saboda kin ga tsohon saurayinki. Bayan haka ni ba ni na na sha'auranki ba. Ina gida aka kira ni nazo gida aka gaya min an aura min ki. Mikewa zaune Iman ta lokaci ɗaya waye ka idan ta ta ce, "E gaskiya ne, Ba ka sani ba aka aura maka ni." Wata ka manta ƙaddara ya hana Sadiq aure na, na san shi ma ba da san shi ba, kuma ni na san har in bar duniya ba zan taɓa samun masoyi na gaskiya irin shi ba. Ba zan sami mai so na zuciya ɗaya kamar Sadiq ba, na san kuma da wuya ɗauya hakan ya gogo a cikin zuciyata da wuri, ba zan taɓa mantawa ba. Rikota Mujahid da cikin tsawa ya ce ba ki da hankali ko iman, da auren nawa da a kanki kike min magana. Kike min wannan magana da auren nawa, kike ce min ba za ki manta da Sadiq ba, ba ki a cikin hankalin ki, ko? Yana wuce ya kare magana ta fashe da kuka ta ce, Me yasa zan manta da wanda ko da yaushe yake so na? kodayaushe yana tare da ni don mai zamance wanda baya shakar furta min kalmar su kodayaushe yana gaya min yana so na bai ba tare da damuwa ba ina fatan Allah ya fi min amma ni na san da wuya in samu so irin wanda Sadiq ya yi min a rayuwa Shiru Mujahide yana kallanta da idanuwansa da suka sauya launi, ta goge idanta ta juya masa baya ta kwanta tana shashika. Mujahid ya jingino da kansa da gado ya lumshe ido bayan wani lokaci ya buɗe. Yana kallon dawowa ya kusa da ita a hankali ya kwanta ya jawo ta jikin shi murya can kasa ya ce, Iman, har yanzu kina pretending cewa ba ki san ina son ki ba. Jin ta yi shiru ya lumshe ido cikin sanyin murya ya ce, Tun ba ki san kanki ba nake son ki, son da ni kaina ban san irin shi ba. ban san kuma san da na fara ba ko da yaushe mafarki na na rayu da ke a matsayin mata kuma uwar 'ya'yana ima na san kin san ina san ki san da duk duniya bayan iyayenki babu mai miki irin shi baki min adalci ba da kika ce min baki sani ba don na san kin sani kawai dai kina kina nuna cewa kamar baki damu bane Kina tunanin babu aure a tsakaninmu mu yadda kika sa ma kanki wannan tunani? Me yasa baki taba zama kin yi nazarin? Me yasa da cikin ƙannina na fi damuwa da lamarin ki ba? Me yasa baki tunanin dalilin da yasa na mayar da ki? Wacce na fi so ba, na san kin san komai imani shekaru biyu da suka gabata. Umma ce ta zama katanga a tsakaninmu, kika ga na daina kula ki, amma ba wai a san raina ba. sai dai duk da haka kullum kina raina kuma duk ranar da ban ganki ba ba na jin daɗi saboda ina nake tafiya fatinta zauna a lokacin saboda ke kina tunanin saboda ita nake zuwa ɓangarenta ko da yaushe ina kula da ke iman ina zuwa ne don kawai ganki in tabbatar kina lafiya I love you ina son ki tun baki san kanki ba iman sanda nake miki ina ka Na'ammi kaɗai ne zai fi nawa da na rasa ki iman da ban san halin da zan shiga ba duk da a lokacin ma na cire rai da ki ban taba zaton za ki zama tawa ba gaba ɗaya daren da na fallasa miki sirrin zuciyata yanda nake tunanin za ki fahimta sai kika mayar da ni mahaukaci kika nuna san baki gane abin da nake nufi ba baki gane inda na dosa ba kuma ni na san kin gane iman kawai dai kina kina yi ne kamar baki sani ba dama kuma tun kina karama haka kike kisan abu amma ki kamar baki sani ba jin hassanan ta ki cewa kuma ya sa mu mujahid ya leka fuskarta a hankali murmushi ya ga tana yi sana da ido cikin duhu ta yi saurin rufe fuskarta cike da shababa ta ce ni ba na so ya lamce ido ya rungume ta sosai ya ce ki gaya min me yasa kika dinga wasa da hankalina Murya can ƙasa ta ce saboda kai ma kan kai mun kuma kana da girman kai. Girman kai ne ya hana ka fito ka gaya min. Zaro ido yana kallon ta bai san lokacin da ya dariya bai ce. In gaya miki ina son ki ki daina kula ni iman komai fa sai ki ci yaya ne. Ta shige jikinsa ta ce to ni ban taɓa ganin inda yaya zai ci ya auri kanwarsa ba sai a kanka. yana murmushi ya shafa cikinta ya ce ga kin gani kuwa har da sakamako ma turo baki ta ta ce ka kyale ni ya limshe ido yana shakar kamshin gashinta a hankali ta ce to yau sai ka gaya min inda ka kai min wayar da sadiq ya siya min yana murmushi sosai ya ce yana can gida idan na koma zan kai ma ina ta dinga waya da shi idan za ta iya Ta ɗago kai tana kallon shi ta ce ai na kai ka ɗauke da mawallahi. Haɗe bakin shi ya da nata. A wannan daren kamar wancan daren da ya zuba mata magani a drink. Duk sai da Mujahid ya falla samun iman gaba ɗaya sirrin da ke zuciyar shi. Ta ce ai sani kawai dai ina sharewa ne saboda kana so na shi yasa. Inna ce take ta buga musu ƙofa a fusace. Ta ce ni dai duk wanda ya wulakanta ni kan shi ya wulakanta duniya da lahira. dan ba banza nake ba, ta yaya za a bar ni a gantale bakin shegen ƙofa tun ɗazu nake ta aikin kwankwasawa ƙofa ba ta arziki ba. Mujahid na murmushi ya buɗe kofar ya ce to mun ce ki zo mana da sassafe ne. Balle ya barki a gantale gaje shi ta kusa yi. Ta shige falon fuska daure ya bi ta da kallo yana tariya Ta cire hijabin jikinta ta ninke ta ajiye tana kare ma falon kallo ta ce, Idan ba da yi ya zama mun dole in duba jikata ba uwar me zai kawo ni gan talallan ka mujahid me kake bani wallahi albarkacin iman na zo gidan nan yau Dan ubanta ya min abin da har in mutu ba zan manta ba. Ya rike ni da kyau. Ka tafi ka kira min ita in gaji ka ta in kama hanya in wucewa ta. Ya dawo kusa da ita ya zauna yana murmushi ya ce 'O ni ba kanki ba ne. Ta daga hannu sama da sauri ta ce a na da wannan zancen. Uban mai dama na haɗa da kai. Ya miƙe ya ce in kira miki ita kina ganin ta ki tashi ki bar gida na.' dama karin sa mai gadi ya fitar da ke. Mai jira cewa ta bai wuce sama zaune ya tadda iman gefen gado tana kallon ƙofar ɗakin. Ita kanta bata san irin kwanciyar da hankalinta ya ba jin muryar inna don gaba ɗaya tunaninta safina ce kamar yadda ya ce mata. Ya karasa ɗakin ya zauna gefenta ta ɗauke ta ɗauke kai murmushi ya juyo da fuskar ta hankali ya ce. ki ko ku gaisa da kishiyarki. Yana faɗin haka ya mike ya kama ninta suna isa kofar ɗakin ya ce, Kon ɗauke ki, ta ɗira yi ta ce saboda me. Ɗaukar ta ya yi kamar ta zaro ido ta rike shi ta ce, Yaya ba na so da gaske ka ajiye ni please. Bai saurare ta ba suka sauka downstairs. Ina na ganin su ta yi waje da ido ta miƙe da sauri ta ce na shiga uku. Me ya same ta mujahid? Iman na ƙoƙarin sauka ta ce don Allah ya kaci ni filis. Ajiye ta yi bayan sun shigo falon yana kallon ƙwayar idanta. Tura baki ta tana sauke rigarta da ya tattare. Inda ta koma ta zauna ta yi tagumi, Iman ta ƙara ta tana murmushi. Ta zauna kusa da ita ta shige jikinta ta ce "Sani da zuwa inna. Ina ta tura ta daga jikinta ta ce a gaskiya Iman baki halina ba ko kaɗan. kwata-kwata ba ki da jan aji. Haka kawai mutumi bai miki laifi ba ki dinga shigewa jikinsa, salon ya cuce ki ya kai ki ya baro ki. Ko da ke ma aikin gama ya gama, me amfanin ɗaukan ki da yanzu? Sosai ta ba mu mujahid da ya zauna yana kallon ta dariya. Iman dai bata ce komai ba inda ta nuna ta da yatsa ta ce, wato duk abubuwan da nake gaya miki baki ji kenan ko? Iman ta turo baki ta ce, Ni na ce miki ban ci ba ni? Inna ta matsa da kusa da ita ta ce ba ruwana, idan ba ni ɗin ba dama, waye zai gaya miki gaskiyar da zai miki amfani. Bukar da Amadu da matansu duk sun lalace babu tsoron Allah, kuma a gaskiya ni dai ban ba ƙarya ba na fito gida yunwa nake ji. Mekewa Iman ta yi ta nufi kicin tana tafiya a hankali na ta yi mutsi-mutsi da ido tana binta da kallo ta ce, Me ya samu kafar kuma Mujahid ya miƙe isa kusa da ita ya duka. Daidai gabanta ya ce, Ke da kin fiye sa ido, ina ruwanki da abin da ya samu kafarta. Sakin baki ta yi tana bin Iman da kallo har ta shige kicin. Ya miƙe yana murmushi ya bi bayanta zuwa kicin ɗin. Tsayaranta tana tara ruwa a kwano ya isa kusa da ita ya ce mai zaki. Wata juyo ba ta ce baka ji ba, ta ce ba ta yi breakfast ba. Ya jawo ta jikinsa murya can kasa ya ce zaki iya tana shakar kamshinsa ta yi shiru. Sai kuma ta gyaɗa masa kai ta ce, daga haka ta ce e. Daga haka ta janye jikinta ta ɗebo dankali da ta hawo ferewa. ya duka yana kallon ta shi ya taimaka mata ta gama soye-soye kawai dai yana sa mata ido don ya tabbatar tana lafiya tana ɗaura su kan tirerin rungume ta baya sosai gaban ta ya faɗi tana ƙoƙarin barin wajen ta ce ba na soya wuyacin ƙasa ya ce ba ki sani matsawa ta yi daga kusa da shi ta rai ya dinga kallonta yana murmushi shi ya dau breakfast ɗin ya fita falo. Zaune ta da inna tana kan kujera tana ta zuba gyangyaɗi. Ya dariya ya isa kusa da ita ya ajiye tire ɗin hannunsa ya ce, Mutum ba zai tsaya gida ya yi bacci ba kawai ya zo gidan mutane da sassafe. Ya yi gyangyaɗi. Da sauri ta bude ido bai jira cewar ta ya koma kicin tare da iman da take fitowa suka dawo fara. Gaba ɗaya ta yarda ta kalli inna, ina dai sai kallonsa take da gefen ido. tana buɗe matara har suka wuce sama. Sannan ta gyara kai ta ce ikon Allah da ƙyar idan ƴar nan ta buka ba biya ba ce. Gefen gado Mujahid ya sa Iman ta zauna. Ya duka gabanta yana kallonta ya ce, To me za ki ci? Ta ɗauke kai ta ce sai an jima. Ya miƙe ya ce, To oke na zuwa. Fita ya dakin ta bi shi da kallo ba ɗau lokaci bai dawo da laptop ɗin shi da waya. Ya zauna gefen ta ya jawo ta jikinsa ya ce, Ina fatan da ba ki jin ciwo ko ina yanzu. Kai kawai ta gyaɗa mashi ya ci gaba da abin da yake a laptop. sa na ta na kan laptop ɗin sun fi minti ashirin a haka. Wayarsa ya fara ringin a tare suka kalli wayar sunan Safina ne ya fito a screen ɗin. Iman ta dinga kallon wayar babu ko kifta shi kansa mujahid kallon wayar yake. Can ya sa wayar a silent kiran ya maida idan shi kan laptop. Kira uku ya shigo wayarsa na safina bayan na farko. Daga ƙarshe kife wayar mujahid yana ya ci gaba da aikin da yake. Can kuma ya miƙe ɗau laptop ɗin da wayarsa yana kallon iman da ta yi kwanciyar kwanciyar ta ya ce barin tafi wajen ina ba ta ce komai ba ya nufi kofa ya fita mikewa zaune ta yi ta bi shi da kallo hakanan ta ci gabanta na faduwa ya fita da kusa minti goma sai ga ina ta shigo ɗakin ta riƙe ya ɓata ce shi mujahid ne ya ce miki kar ku sako kasa ku bar ni ni ɗaya a falo kamar shegiyar mai ko? iman ta ce ba ya sauka ba shi na cike da masifa ta ce Ya sauka ina, ni kaɗai raina a falo kamar tsohuwar maiya. Dama wallahi sai da amad ya ce kada in je naƙi to gashi dai an wulaƙanta musu ni. Dama abin da ya guda kenan, ni ce ba na jin magana. Iman ta sauko daga saman gadon ta marairaice ta ce ina fa ni kaina ke min ciwo shi yasa na zo na kwanta. Wallahi na zata yana falo in ta kulle kofar ta ƙara kan gadon. murya ƙasa ta ce ai ba na ba kya bin abin da nake gaya miki shi yasa hakan take faruwa da ke Bude kwafar ɗakin aka yi mujahid ya shigo ina ta ce to a dai ya ce kada in daɗe haka kawai kada ba ta ɗana bari in je iman sha Allah jibi zan zo A hankali Iman ta ce, Ina ki bari da yamma mana. Ina ta ce, A haka kawai wa gare ni ta zai gaya min gaskiya. Banda Ahmadin, Gabukar ya zama abin da ya zama. Daga haka ta nufi kofa Iman ta miƙe ta ke yarda ta kalli Mujahid. Da ke kallon su ta bi bayan ina. Murmushi Mujahid ya bi bayan su ya ce to ni ba za a yi min sallamar ba. ina na sauka stairs ta kamar ba ta ji shi ba. Imana biye da ita tsaye gansa balkoni nana mata magana Kasa-kasa Tana ganin sa ta yi shiru ta fara tafiya tana cewa, Toni na tafi Iman, Allah Ubangiji ya miki albarka, aikin cika min ciki. Dariya ta bashi sosai ya bi ta ya kamo hannunta ya ce, To mu je in ajiye ki a gida, ina sai sani ma ki samun albarka. Ta taba baki bata dai ce komai ba. Iman da yana tsaye har ya buɗe mata barsit na ta kalli Iman ta ce, Fatan da ya ji abubuwan da na gaya miki ko? Iman ta gyaɗa kai. A hankali Mujahid ya ce ɗauko hijabinki mu je ta. Ita kamar bata ji shi ba ta juya ta koma ciki. Tana tsaye a falo har ta ji fitar motarsa a kamfan.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 nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe bisalamu kwana lafiya